alaikum mm. marhaba ina fata kowa na nan lafiya ya daɗe ba muku bidiyo da hausa ba wannan bidiyon kan dole da hausa zan yi shi don hausawa ne kawai za su iya gane mai matsala na ga magana da matan shugaban ƙasa ta yi da take magana wanda suke takura mata marayuwanta da na gama karanta komai kuma na yi tunanin rikicin da aka yi kwanakin baya kuntuna da aka ce shugaban ƙasa zai aure ko ina labari ya bazu labari ya ɗauka amma ce ayya akwai wanda har yau sun dage wallahi an yi auren nan sirri ne ya ce yaya dai yaya dai wannan zaman nasu ya dai kamar zaman kishiyoyi ita ba kishiya ba a gida amma dai wannan irin rayuwan irin rayuwan takurawan zaman kishiyoyi ne ko zama da yan eh, uba ko zama da matan baba kai yaya dai kuma duk da ka aure shugaban ƙasa ma a ce hankalinka bai kwanta ba ko baka jin daɗin gidan mijinka ko baka jin daɗi ka gama wahala da mijinka yanzu Allah ya ɗauka shi ya zama shugaban ƙasa ba baka ji daɗi ba dole hankalin ta ya tashi irin wannan bala'i haka dole hankalin ta ya tashi sai sannan kuma ta ce wai mm, wai ya saka an je an bude hit pages an bude hit pages kala-kala ana zagin yaranta ana defaming sunansu ana bata musu sunansu da ita da yaranta ana faɗin abubuwa da ba haka bane ba idan a bata sa idan duniya na ce hmm, mama to ni me zan ce ni kan mutu na mutu na rasu na gama yawo kenan kun san hit pages nawa aka bude a kaina hit <laughs> pages sun kai miliyan a kaina a zage ni a zage ni a zage ni a zage ni tun 2017 ayyo ana buɗe sannan shine mama take cewa wai an buɗe ya je ya saka an buɗe pages ana zagin yaran ta. ana bata musu suna ana da femin ɗinsu ana faɗa abin da ba haka ba a kansu kuma kusan yaushe ne ina ga last week zara ta yi magana a kai ba uh, bullying akan social media da sauransu na ga a wani post ne aka rubuta wai mm, da zara da jaruma da waye ne na uku wai wa aka fi bullying da tona a social media wa aka fi salanta <laughs> na ci haba ina za ku haɗa da zara zara mai ta gani ni yanda na gama cikin ubana na gama wahala a duniya na ba abin da ban gani ba so ina ce mata wallahi kawai da na ga abin ta rubuta sai kamar irin rayuwar kishiyoyi irin rayuwar yan uba a kulla a jinin a kulla a shiga nan a kulla haɗa nan haɗa nan a yi wa aiwa aiwa aiwa amma kai in ba wai dama ka iya irin wa'annan munafurce munafurcen bane da makirce makirce da sauransu ba za ka iya da wanda ya iya ba wanda dama professional ne ya iya yin irin wa'annan abubuwan ba za ka iya ba don kai dama zuciyanka is clean zuciyanka is um, pure baka da wani kullallen abu a zuciya dama wanda suke da kullallen abu a zuciya ne suka iya wannan abubuwan sosai ba ka ba ka da shi ba za ka iya ba so a rayuwa mu yi fata kawai kwanciyar hankali shine komai wallahi ba abin da ya kashi daɗi yau in na ce zai ƙara aure ko kun san Allah bar mata shi zan yi dan ba zan iya ba wannan tashi hankalin zan tashi in rame in yi baki in lalace in kasa yin komai ba zan iya ba bar mata shi zan yi irin wannan tashi hankalin har yaushe mm-hmm. wallahi kwanci hankali ya fi komai daɗi a duniya komai ne wannan abin da ya faru yau da ta rubuta yau na realizing kwanci hankali ya fi komai daɗi don komai kake da shi a duniyan nan komai kake da shi kuɗi milki waye waye ba ka da kwanci hankali ai kawai in ka ga mutum na takura rayuwanka mutum ya matsa maka ko kawai ka tattara ka ma bar inda yake kawai ka kyale shi bai magan ka ba ma baka magan shi ba ma balle takura rayuwanka ne haka nake in mutum kawai ya takura mun ya takura mun ya yawa mene na gaji na yau daban na gobe daban na jibi daban mene lafiya kuwa na gaji barin mutumin zan yi ko barin mutanen zan yi kawai don in samu kwanciyar hankali Allah kwanciyar hankali shine komai a duniya da na gama karanta abin ta rubuta na realizing na kwanciyar hankali shine komai in kana da kwanciyar hankali shikenan baka da kwanciyar hankali kuma duk abin da kake da shi wallahi ba daɗi zaka ji ba ba daɗin abin zaka ji ba Allah ya shufa dole hankalin ta ya tashi amma Allah ya kyauta wanda suke yi yanzu irin wannan abun ma ba za ka ma gane waye mai gaskiya waye marasa gaskiya amma the fact is that tunda mijinta ne kun gane a bari ta ji daɗin mijinta a bari ta ji daɗin gidan mijinta gaskiyan maganan kenan tunda har mijinta ne you know inda a ce dukan ku uh, cousins ne ko duka sisters ne ko duka friends ne yawwa amma tunda mijinta ne bari ta ji daɗin gidan mijinta Allah ya kyauta kenan na gaishe ku kun yi sinina na dan muku bidiyo da hausa kwana biyu bye bye